yayin da zawarcin jama'a ke ƙara bunƙasa daga jam'iyyu daban-daban domin ƙoƙarin lashe zaben da zai gudana daga ranar goma sha hudu ga watan fabrairu jam'iyyun siyasa na ci gaba da amfani da alamun da dukkanin mai zaɓe zai gane jam'iyyar da yake son zaɓen waɗanda za su shugabance shi ƙarƙashin tutar jam'iyyar A Najeriya dai kowace jam'iyya na da alama baya ga kalar tuta da ya bambanta ta da wata jam'iyyar. Alal misali, jam'iyyar Abga na da alamar zakara, DPM na da alamar tocila, jam'iyyar APC na da alamar tsintsiya, ita kuwa jam'iyyar PDP na da alamar lema. To sai dai daidai lokacin da kamfen ke ƙara zafafa tsakanin jam'iyyun, muryar Amurka ta lura da cewa jam'iyyar APC na matuƙar amfani da tsintsiya a tarurrukanta ita ma jam'iyyar pdp takan yi amfani da lema ganin irin haka ne ya sanya na shiga kasuwa domin ganin tsakanin tsintsiya da lema wace ce aka fi cinikinta ga abin da 'yan kasuwar ke cewa. Ni ne ɗan jalele da ke kan kwana mai shago. To gaskiya zan tsaya alhamdulillahi saboda sakamakon kodo sai mu muna cin gajete. Ka ganta nan idan na so ta kai ɗari biyu ba ta wuce kwana biyar an kwashe ta. ba za a taba hada tsintsiya da lema ba mutuncin ma ba ɗaya ba martaban ma ba ɗaya ba ce sakamakon tsintsiya kullum da amfaninta to sunana dar cid mm, mm, mm. a yi tsintsiya sai dai mu ce alhamdulillah alhamdulillah tsintsiya kan tana samun shiga saboda kowane gida dole sai da tsintsiya shago sai da tsintsiya Eh, hatta da ɗakin gwauro wanda zai da mata za ka samu da tsantsiya. ai laima da tsintsiya ba za a taɓa hada su ba saboda dalilin ya anan shi ne laima shi makocin na ma ya taɓa gaya min ya ba wani kyautar laima ya ƙi karɓa cinikin tsintsiya babu abin da zan ci sai godiya tsintsiya tana samun shiga ɗari bisa ɗari suna na aminu mai lema gaskiya ina tabbatar ma rabon da yi cinikin leman nan na haura wata uku ina dai ka san sana'an da aka sanka da shi ba kasafai za ka daina domin mu sai dan lokacin ruwa ne muke dan taba ciniki ta barayin yan siyasar kuwa na tambayi wani dan jam'iyyar APC ko me yasa suke yawaita amfani da tsintsiya a wajen taron nasu sunana Alhaji Gambo Madakin Kwaro tsohon ma'ajin jam'iyyar CPC na jihar Kaduna akwai babban dalili saboda amfanin tsintsiya yarin jaye na lema lema baya amfani sai bayan wata shida shi ko tsintsiya kowane ranar duniya ko shi dan PDP sai ya amfani da tsintsiya duk ranar duniya saboda amfanin su ba ɗaya bane abin da zaka lura duk ofishin da ka sani akwai tsintsiya duk gidan da ka sani akwai tsintsiya kuma ranar duniya cinikin da za a yi na tsintsiya to laima fa sai ruwa zo wani kyauta ma ko ana ruwa da ya rike laima saboda ɓarnan da PDP ta mashi gara ruwan ya buge shi Babban dalili kenan tsintsiya kuwa duk inda muka shiga da ita muke tafiya domin mutane su gane amfaninta. Shi ma wani ɗan jam'iyyar PDP da ya yarda ya yi magana da ni bisa alkawarin sakaya sunansa ga abin da yake cewa. In ka ga mele lema sai ya tsangata. Yanzu yau kun ba da abin da zan sai lema. Tun ana ruwa haka ruwa zai bige ko rana. ina tafiya in naji rana da min in sa rikaba ko ganye in dora a kaina an cire jinin zai kai kasa ne ko a dama ba a yanzu ba Yawaita rike tsintsiya ko kuma lema a yayin tarurrukan jam'iyyun APC da na PDP na nuna wa dukkanin wanda ya zo wajen taron da kuma wayanda suke ga sha'awar jam'iyyun cewa ga fa alaman jam'iyyarsu Nasiru Yakubu Birnin Yaro, muryar Amurka a Kaduna, Najeriya.